kaga wannan babu shakka zalunci ne rashin adalci ne domin idan ka dubi eh, abin da ka yadda shine ibada shine haƙƙin Allah din sai ka ga a yi salloli misali su su ne haƙƙin Allah saboda ka alaƙar bawa da ubangiji da shine ya shiga masallaci lokacin sallah ya yi da zarar ya fito kuma sauran harkokin rayuwarsa to ba ruwan Allah ne in ka lissafa minti nawa yake a sallah sallolin sa biyar duka kowace sallah ka ba ta minti goma sha biyar kowace sallah saboda haka a yini yana da salloli biyar sai su kirga da cewa minti nawa yake da su kenan a yini wanda yake ba wa ubangiji sauran awoyin ko gaba ɗaya na wani ne ba Allah ba kaga wannan babu shakka akwai rashin adalci akwai rashin insafi ba a yi wa Allah adalci ba wanda ya halicce ka ya azarta kai ce da kai shayar da kai ya baka lafiya ya baka kazar kazar ya baka ci da sha duk bukatun ka yi maka a ci shi dan abin da zaka shi duka bai wuce awa ɗaya da rabi ba sauran awanni gaba ɗaya ka tattara su ka ce wannan ba na shi ba na kai da karan kanka ne sai yadda ka ga dama kai da kanka wannan ko ɗanka ne da ka haifa in yi maka irin wannan ya maka mutunci ba wanda zai yarda ka haifi ɗa ka girmama ka ci da shi ka tarbiyyance shi ka bashi kudin makaranta ka biya masa kudin makaranta ya gama sa ya zama mutum sai ci ko ba ruwan shi da kai alaka ku da shi kawai shi ne in da safe zo zai shi ka shi ke in yi wannan ya biya ka ka sauran harkokinsa ba ba kakka shigan masa harkarsa babu shakka wannan alama ce ta mutunci babu wanda zai ji wanda ya ce dan nan bai zama mutum ba sai ba ruwan ubansa da shi ba ruwan sai zai ba shi shawara ba zai ba shi umarni ba zai ba shi hanyar to haka ba wanda zai ce Allah ta'ala da ya halicce shi ya ci da shi ya samar da shi daga babu da zama da babu ruwan shi da shi zai yi harkokinsa shi kadai ba Allah ba zai shiga masa harkokinsa ba sai kawai alaƙa su da shi shi ne shiga masallaci ya sallah ya fita in ya fita ya je kasuwa to da abin da ya ga dama ya yi in ya je ofis da abin da ya ga dama ya a harkar ta siyasa da abin da ya ga dama yi wannan babu shakka ba musulunci ba musulunci ne shi ya sa na zamu ga musulunci abin da yake nuna wa bawa kullum ya rika nuna cewa rayuwarsa da mutuwarsa duk gaba na Allah ne wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bizalika umirtu kuma da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin wannan shine abin da yafi yawa a cikin ruwayar wa ana minal muslimin wannan ya zo a cikin wasu ruwayar dan shi kansa Abu Rafi Abu Ubaidillah bin yana shakka shin wa ana minal muslimi ko ko ana awwalul muslimi amma abin da yafi inganta ne wa ana awwalul muslimi wasu sun canza wannan zuwa wa ana minal muslimi da domin kamar suna ganin ya za a ce wa ana awwalul muslimi kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai ce wa ana awwalul muslimi na ba suna ganin ai gabaninsa da annabawan da suka wuce ai duk musulmi duk musulmi ne daga ibrahim da 'ya'yansa gaba daya duk akan addinin musulunci suke to yaya za a yi a ce wa ana awwalul muslimina to wannan ba wani abu ne abinda wa ana awwalul muslimina yake nufi shine ni ina cikin masu gaggawa na farko farkon da za su rika wuya wato kamar yadda tun kola in kana da rahmani wala wala ba ana awwalul abidi fa ana awwalul abidi ba yana nufin shine farkon mai bautar Allah ba yana nufin in har a ce ma za a yi wa Allah da to ni a cikin masu bautarsa ina garba gaba shi da abin da yake nufi almusara yana nufin gaggauta da zama yana nufin yana cikin gaggawa kamar yadda annabi ah, ah, annabi Musa alaihi salam cewa ana awwalul mu'mini ni ne farkon wanda ya yi imani tare da cewa ba shi ne farkon mu'mini ba a duniya gabanin sa akwai annabawa da sun yi imani subhanaka tutu ilaika wa ana awwalul mu'minin ranan yana nufin gaggawa zuwa ga saurin imani da yadda da ubangiji shi ne kawai abin da ake nufi saboda haka idan bawa ya ce wa ana awwalul musulmi wanda haka yake a cikin aya ko inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul musulmi ai Allah ta'ala ya ce haka saboda haka yace kul ka ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul musulmi. Allah ya gaya wa annabin sai ya faɗa haka ya ce ni ne farkon musulmi yana nufin ni ne farkon wanda zai mika wuya wato ina nufin gaggawa zuwa ga imani ga Allah saboda haka kuma wannan addu'a ce da bawa zai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka barin ta a yadda lafazin yake wa ana awwalul muslimina yafi bisa ga canza shi eh, zuwa ga wa ana minal muslimina kamar yadda wasu ruwa su kai wannan ba ita ce kuka ruwayar da tafi inganci ba wa nan zuwa da awwalul musulmi ne inganci to da ka ita ya kamata ya kawo shi ne littafin ba ba wa anan da musulmi sai da ce Allahumma antal maliku ya Allah kai ne sarki mai cikakken sarauta sarautar ubangiji sarauta ce wacce take ta kamala duk wata sarauta sarauta ce mai nakasa sarauta ce mai tawaya sarauta ce akwai gajiyawa akwai tsoro a cikinta amma da sarautar ubangiji ta ce sarauta ta hakika shine wanda yake da sarauta duniya da lahira shine maliku yawmiddin ko maliku yawmiddin wanda yake da sarautar ranar sakamako ranar da dukkan wani mai mulki zai sadu da ya mika wuya ya ya nemi mulkin nashi ya rasa la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abu ne ko bawa kai zalamtu nafsi na cuci kaina wa taraftu bi dambi kuma na yarda da laifina na cuci kaina na zalunci kaina na na zalunci kaina wanda yake nufi bawa a cikin zaluntar kansa yake babu wani bawan da baya zaluntar kansa ko dai ya zalunci kansa ta hanyar shirka da Allah wanda shine zulmun abin zulmun azim da Allah ta'ala yake cewa ya gudu ila tushrik billah inna shirka da zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake babba saboda haka ko ya zalunci kansa da shirka da zulmi zalunci ne wanda ya fi kowanne girma ko ya zalunci kansa da ma'asiya wato saba wa Allah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa da duk wanda ya ketare iyakokin Allah ya zalunci kansa saboda haka duk wani aikin laifi zalunci ah, ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar rikin eh, aikata abin da ke wajibi wato abin da Allah ya ta masa ya zama na yayi kusuri ya ki aikata wani abin da ya ke wajibi wanda shi ba wannan zalunta yi ko ya zalunci kansa ta hanyar kin yin wani abu na hannu domin kamar yadda shekul islam ibn taymiya yake faɗa ya ce ba zai wa a gaya masa cewa misali ga wannan abu in mutum ya ga irin zaɓe da zai samu ba ya ki ya kansa domin ya hana kansa samun wannan ladan da gangan tare da yana yi saboda haka kaga shi bawa la ya kulo min gulmi su ba yadda za a yi bawa ya ce ba ya da kansa ko ta ina ne sai ya zalunci kansa shi yasa annabawa suka yi itirafi da wannan annabawa su kansu suka yadda cewa suna iya samun kansu cikin irin wannan النبي آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي آدم ده, حواء سكتي ربنا ظلمنا أنفسنا من ذلك كركم هكذا النبي النبي موسى عليه السلام ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ya kashe shi a wani lokaci kaga ya ya yi tirar da cewa fawa kaza musa fa kaza alai kana rabbi هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إني ظلمت نفسي na zalunci kaina fakfirli ka gafarta mu haka nan annabi yunus wa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin to kaga ashe bawa idan har annabawa za su rika za su rika nuna cewa su ma suna iya samun kansu cikin to babu wani bawa da zai ce ba zai zalunci kansa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi cikin abin da ya koyar din nan bawa rika cewa zalun zalunta nafsi zulma kathiran faghfir ya ubangiji na zalunci kaina zalunci ne yawa ka gafarta mu saboda ka koda mutum ma zai yi baya aikata ma'asiya to zai iya zaluntar kansa ta hanyar barin abin da yake fada'in mustahabi wanda inda ya yi da ya ɗaukaka kansa inda ya yi da ya taimaki kansa amma sai ya ƙi saboda haka sai bai ɗaukaka kansa wannan martaba ba kaga wannan zabintar kai ne saboda haka yake cewa taraftu da zambi na yadda da zunubi na faghfir zunubi jami'a ka gafarta min zunubi na gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafarta zunubai sai kai kai kadai wahdini li ahsani al-akhlaq ka shiryar da ni ga halayen da suka fi kyau ɗabi'un da suka fi kyau to a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gauraya abin da yake haƙƙin ubangiji ya zo da shi sannan kuma ya ambaci abin da yake hakkin mu'amala hakkin zamantakewa na nuna maka cewa abubuwan ba su rabu ba yadda kasancewa ubangiji yana da hakki a kanka to haka nan iyalanka 'ya'yanka abokanka maƙotanka maƙotanka waɗanda kake zaune da su masu da haƙƙi a kanka inna li nafsika alayka haqqan inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa ati kulli dhi haqqin haqqahu ce ya ubangijin kana da haƙƙi a kanka iyalin kana da haƙƙi a kanka kowa na da haƙƙi a kanka abin ƴaƴanka na da haƙƙi a kanka wanda suke zuwa ziyara ka suna da haƙƙi a kanka to kowa ka ba shi haƙƙi saboda haka a nan ubangiji ta ala annabi sallallahu bayan ya faɗi haƙƙin ubangiji sai kuma ya kawo mutum haƙƙin zamantakewa da ɗabi'u ka nuna ka sa nun dabi'u masu kyau domin babu mai sa ɗabi'u masu kyau sai kai wasu rif an sayyaha ka raba ni da munanan dabi'u la yasrifu an sayyaha illa anta babu mai raba ni da munanan dabi'u sai kai ka wasa adaika amsawarka bayan amsawarka da'a gari ka bayan da'a Kamu da dakata nan saboda kurewar lokaci Inshaallahu Allah shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu nadarsa abin da muka na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in